jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu ishirin ne mace kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya ba na mana da shirin duniyar mu a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare za mu kama shirin nan na mu koyi harshen farisanci za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis ɗaya ga watan Yuni na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan zulkada na shekara ta 1444 hijira kamar ya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata rana irin ta yau ɗaya ga watan Yuni shekara ta 1793 aka fa gwamnatin kwamitin ceto a kasar faransa a lokacin juyin juhali wanda aka yi mulkin kama karya na kisan kyashi na tsawon shekara guda da motsi bayan kisan da aka yi wa sarki leos a ranar 21 ga watan janairun shekara ta 1793 rikicin cikin gida ya barke a kasar ta faransa a tsakanin magada gwamnati da kashe dai an kama 'yan adawa da dama wasu kuma sa gudu bayan haka kuma kwamitin ceton kasa. ya mamaye dukkanin madafin iko a faransa mulkin kwamitin dai ana yi masa kirari da mulkin ta'addanci da zubar da jini inda a lokacin an kama sama da mutane uku an kuma kashe wasu sama da sha bakwai a kasar faransa saboda dalilai na siyasa an soke haƙƙin ɗaukar ƙara kuma dukkanin hukunce-hukunce na kotuna su ne na ƙarshe daga lokacin da aka yanke hukunci sun tabbata kotunan birnin paris sun zartar da hukuncin kisa sau dubu ɗaya uku a cikin wata guda kacal kuma 'yan sanda suna yanke kawunan mutane kusan arba'in a kowace rana a sassa daban-daban na birnin paris to sai dai wannan yanayin bai dawoma ba domin kuwa bayan shekara ɗaya da rabi an yi wa shugaban kwamitin tawaye kuma da ƙarshe dai aka kawo ƙarshen ikon sa da kwamitin nasa wanda yake jagoranta an kuma kama shi aka kashe shi a ranar 28 ga watan yulin shekara ta 1794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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran a Senegal ta yanke wa madukun 'yan adawa na kasar Usman Sonko hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari akan laifin bata tarbiyyar matasa. Ministan harkokin wajen kasar Iran na halartar taron kasashen BRICS a Afirka ta kudu. Ƙungiyar tarar Afirka ta nuna damuwa game da rikicin Sudan. To yanzu ga cikakkun labaran. kotun hukunta manyan laifuka a birnin dakar na kasar senegal ta yanke wa madukun 'yan adawa na kasar usman sonko hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari akan laifin bata tarbiyyar matasa sai dai kotun ta wanke shi akan zargin faɗi da ake masa hukuncin ɗaurin dai na nufin mista sanko ba zai iya tsayawa takarar shugabancin kasar ba a zaben da za a yi nan da watanni tara mista sanko dai bai halarci zaman shari'ar ba hakan dai ya haifar da zaman ɗaɗɗar a wannan kasar da ke yammacin afirka duba da farin jinin da mista sanko yake da shi a kasar wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake dakon bayanin shugaban kasar makisal Sall akan ko zai nemi yin tazarce domin neman wa'adi mulki a karo na uku ko kuma a'a madugun 'yan adawan dai na zargin gwamnatin senegal da yi masa da bitar kullun siyasa da zumar hana shi tsayawa takara zargin da gwamnatin ta musanta 'yan sanda dai sun killace hanyar shiga gidan usman sankon. inda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwasa magoya bayansa da suke sukar shari'ar da aka yi masa ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya isa afirka ta kudu inda zai halarci taron saman bobi na kungiyar kasashe mafiya bunƙasar tattalin arziki a duniya cewa da brics afirka ta kudu ta gayyaci ministoci da dama a taron ciki har da iran wacce ke sha'awar shiga kungiyar muhimmancin wannan kungiya da rawar da take takawa a harkokin tattalin arzikin duniya ya sanya kasashe da dama ciki har da iran neman shiga wannan kungiyar ta tattalin arziki da kasuwanci in shi mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran mahadi safari ya ce tuni kasashe sha tara suka mika takardar nema zama memba a kungiyar ta brics ciki har da iran wace ta jima da ta mika wannan bukata masana tattalin arziki dai na ganin cewa kasancewar iran a matsayin memba zai ba ta damar gudanar da harkokin kasuwancinta ba tare da yin amfani da dalar amurka ba sannan kuma ta yi amfani da karfin kasashe mambobin kungiyar wajen gano sabbin kasuwannin fitar da kayayyaki zuwa kasashen asiya da afirka da kuma kudancin amurka kungiyar brics ta kasashe mafiya bunƙasa tattalin arziki a duniya ta hada da kasashen brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu to labaran duniyar na fitar muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran babban bankin najeriya na cbn ya musanta wani rahoto da ke cewa ya karya darajar naira 630 a kan dala guda ta amurka wata sanarwa da bankin ya fitar a shafinsa na twitter ta nuna rashin jin daɗi ga abin da ta kira yada labaran karya da zumarta da hankalin jama'a da jaridar daily trust ta fitar bankin ya ce kamata ya yi jaridar ta tuntuɓe shi kafin yada labarin da ya tada hankalin jama'ar ƙasar bankin ya shawarci jama'a da su yi watsi da rahoton jaridar wanda ya ce ta yi hakan ne da nufin haddasa firgici a kasuwar musayar kudaden cbn ya kuma jaddada cewa ko a safiyar alhamis an sayar da naira hudu da biyar a kan dala guda ƙungiyar tarar afirka wato au a takaice ta jaddada cewa ba za a iya warware rikicin kasar sudan ba ta hanyar matakan soji ƙungiyar ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yi kausar suka kan tashe-tashen hankula da rashin adalci da ake fama da su a tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa wanda haifar da kisan gilla ga fararen hula da basu ji basu gani ba baya ga lalata ababen more rayuwa babu gairi ba dalili ta ce rikicin sudan ya haifar da mummunan yanayin jin kai da ba a taba ganin irinsa ba da kuma take haƙƙi da dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ƙungiyar ta kuma jaddada cewa matakan soji ba za su warware rikicin ƙasar ba don haka ta buƙaci da a dawo da tsarin mika mulki a siyasance wanda zai kai ga gudanar da zaɓuka da za a kafa gwamnatin farar hula bisa tsarin demokradiyya ta kuma yi watsi da duk wani nau'i na tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin ƙasar ta sudan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. to da san barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kowane lafiya tare da yan uwa da abokan zama. sannan har ila yau barka mu saka tattauna da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware kuma suka yi a fannin nasu sani ba irin da shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri dama mu ci gaba ne da tattaunawa da kan kungiyar tattalin arzikin nan ta brics wacce muka somo a shirin da ya gabata duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar yau za mu tashi ne kan tambayar cewa to malin shau ko saboda waɗannan dalilai da lasafta ne kasashen afirka suke rububin shiga wannan kungiyar kuma ta yaya za shigan za su shiga ne a dunkule ko kuma a ɗaiɗaiku domin ci gaba da tattauna wannan batu mun sake gageto malam shehu aliyu ne wani masanin tattalin arziki a birnin abuja nigeria a'a wato ainihin abin da ya faru shine lokacin da shi wannan jim o'neil ya yi tunani ya kirkiro ya haɗa waɗannan kalmomi ya kira su su kuma ƙasashen suka ankara sai da suka ankara sai suka koma suna ta taro na tsakaninsu wanda kuma kasashe da suke da bunƙasa na yamma musamman amurka da ƙawayenta su kuma sai suka fara a kishin ita wannan to wannan kishin da kuma abubuwan da su kasashen suke samarwa na nau'in kasuwanci to kwazam abubuwan da suka kawo mutane kasashe da da ai kasashe biyu ne suka fara nuna in suna son suka rubuta cewa suna so a ɗauke su su zama mambobi su wannan kasashe ko ita ce kasar argentina daga yankin amurka da kuma kasar iran to idan ka ɗauki tsarin waɗannan kasashe kamar ita ƙasar iran wanda take so ta zama memba a cikin ƙungiyar ai ba kasashen afirka ne da kawai suke so su zama cikin mambobi ba to shi kuma waɗannan kasashe da suke a cikin ƙungiyar na farko waɗanda na gaya maka tun dubu biyu da ɗaya suka zo suka fara taron su a dubu biyu da goma sha ɗaya wanda sannan aka yi ta ganin yadda kasuwanci ke bunƙasa a cikinsu ƙasashe ke sha'awa su shiga cikinsu saboda akwai dalilai wanda ake tunanin nan gaba kaɗan ita wannan ƙungiya da ake cewa brit za ta fitar da nau'in kuɗaɗe wanda wannan kuɗi naka za a daina amfani ne da kuɗin dala wajen kasuwanci duk kasan da za ka yi kasuwanci da waɗannan za a yi da wani kuɗi ne wanda ake jin duka in aka aminta da kuɗin za a yi kasuwanci na mai daidaito yanda idan ƙasa kaza ta sai kaza za a rika samun ci gaba ne na bai ɗaya da kuma cire wasu shingaye wanda ake kwashe dukiyar mutane cikin wayan kasuwanci waɗanda in ka tuna an samu wani babban matsala tsakanin amurka da china kafin shekara ta dubu biyu lokacin da corona ya zo lokacin da aka yi ta ƙara kuɗin fito tsakanin amurka da ita ƙasar china ko ƙasashen da suke son su zama kamar na gaya maka na zahiri akwai argentina da mexico to amma akwai kuma wasu ƙasashe ma na yankin asia waɗanda su ma suna so a ɗauke su mambobi haka kuma akwai ƙasashen afirka wanda suke ganin suna so su tafi kuma wani yana da alaƙa ne da wato girman tattalin arziki shi za ka ga ana yin wato india da afirka summit ana yin kuma russia da Africa Summit ana yin kuma China da Africa Summit to duka waɗannan ƙasashe a ƙashin kansu ma suna so su yi mu'amala da waɗannan ƙasashe saboda a lokacin a daidai lokacin da ake yaƙi na Ukraine lokacin ne ƙasashe da dama musamman shi sakatarin wato sakataren ƙasashen waje na ƙasar Rasha Lavrov wanda ya ta kai komo cikin yankunan Afirka haka kuma shi ma shugaban china shi jinping wanda shi ma ya ta kai komo har ya kokarin ya kawo wani yanki da za a rinka amfani da kudin china ana yin kasuwanci tsakanin kasashen afirka da china din kafin wato kasuwanci ya girma wanda za a kirkiri sabon kuɗi wanda za a yi kasuwanci na waɗannan ƙasashe wanda ana ganin a cikin shekaru kamar yanzu ba muna dubu biyu da ashirin da uku ba to daidai kamar dubu biyu da hamsin ɗin nan ana tunanin wannan kuɗi ya riga ya samu sannan an daidaita kasuwanci sannan an sha gaban amurka a cikin kasuwanci da take a da duniya da kuma irin tsari na na demokradiyya da kuma tsarin amfani da sojoji ko kuma gina tsaro na duniya Tumalan shehu kasan yanzu ba mu da mulkin mallaka amma kuma muna da gyauran mulkin mallaka kana ganin kamar kasashen duniya nan manyan da su bari afirka shiga cikin wannan kungiya a'a ai an daina wannan wani hasashe idan ka dauki abin da ya faru a mali ya ishe ka ishara idan ka dauki abin da ya faru a wasu kasashe waɗanda yanzu haka suke cikin yaƙi kamar sudan da kuma wasu yankuna na afirka za ka ga cewa kasashen sun rabu biyu kuma daga wannan rabuwa biyun ne sai kuma wanda ya fi karfi ya tafi inda zai kai ƙasarsa to irin waɗannan abubuwan su ne a ƙarshe za su bayyana inda waɗannan kasashe za su koma ko dai su tsaya a ɓangaren amurka to in ka ɗauka ai amurka ba ta wani ƙasa mulkin mallaka ba ita ma mulkin mallaka aka yi mata to amma daga baya da suka fito da wasu tsare-tsare tun alif ɗari takwas da tamanin da shida lokacin da ita amurka ɗin ta fara kafuwa har ya zuwa yau sun da tsare-tsare ne na kwaso mutane daga kowane ɓangare na duniya su zama amurkawa su kuma suna wato abin da muke mishi talent sat kuma kawayen da za ta kasuwanci da amurka da kuma kasashen nahiyar turai wannan abin kuma ya faru ne tun kafin yakin ukraine ba ganin ya samu dan ci baya saboda yakin ukraine da rasha take yi karfi sannan bayan ba a nuna fin karfi da wayo ana kokari a kwatanta ci gaban da aka samu a nan a kai shi can ana kwatanta tsaron da aka samu a nan kai shi can ana kuma kwatanta zirga-zirgar mutane da 'yan kasuwa tsakanin waɗannan ƙasashe wanda a wannan tsari wanda suke ɗauka na kasuwanci da kasashen da ya shafi turawa wanda yake su wurin ashirin da bakwai ne dole ne a kasuwanci da waɗannan ƙasashe saboda suna da ƙwarewan da suna kuma da abubuwan da dole sai an kasuwanci da su kamar yadda na faɗa maka idan ana maganar gas rasha ne take da gas kuma take iya saida ma ƙasashe wanda hada da china ɗin da yankin turawa waɗanda an farkon yakin ai da kanta rasha ta farfasa wasu hanyoyin da suke kai gas irin waɗannan ƙasashe to amma a tunanin turawa sai ne suka zo ai suke ƙoƙarin su zuba jari a afirka saboda a fara samun yadda za su samu irin waɗannan abubuwa daga ƙasashen afirka da su ma ƙasashen shi ne suka fara tunanin in dai har waɗannan mutane yau za su jiyo mana kamar yadda aka fara wani project da ake ce mishi akk wanda ake cewa a jakuta kaduna kano wanda aka ɗauki fayil ɗin da za a tura gas tun daga a Kuta a kawo shi Kaduna daga Kaduna a kai shi Kano sannan ita kuma Morocco ta ɗauko shi daga wasu yankuna na can bakin ruwa ta zo da shi har cikin Najeriya din a hada rinka kai waɗannan abubuwa can ƙasashen. Matsalan wannan kudi na BRICS da za a fito da shi da kuma mamayar da dala ta yi a duniya ba gani kamar wannan yake zama to tun wannan iblisai eh zai iya zama a cikin gajeren zango amma a dogon zango dole ai da ba dalan ba ne take ake kasuwanci da ita ka tuna tun san da aka kafa shi babban bankin duniya bayan yakin duniya ai abubuwan da suke tafiyar da kasuwanci ai da ana auna kasuwanci da zinare ne to kaga a cikin dogon tafiyar da za a yi nan gaba dole za a iya dawo da zinare ya zama shine je ma'auni tun da zinare tun da Allah ya halitta adam da halitta shi wannan a ma'adini kuma ya bashi darajar da a yanzu din nan ba wani dutse da ake kasance da shi da ya kai shi daraja su kuma waɗannan ƙasashe da ke ƙoƙarin ƙirƙiro kuɗaɗe ai yanzu haka shi ne shaɗa ba ka misali da ke kaji kafin kuɗin yuan na ƙasan china fa ya zama cikin reserve currency na duniya ai da ba baka isa ka ije kuɗinka in ba a dala ba amma yanzu an ije kuɗin rumble kuɗin rasha an ije shi a kuɗin yuan kuɗin china wanda ya kai girman dala biliyan ɗari da ashirin to kaga waɗannan abubuwa duk sun gwada ne sun ga yana aiki kuma abin da ya tabbatar da za a iya yin wannan kuɗi shine ai kuɗin da tarayyar turai ta kirkiro na euro wanda da ai ba euro da ai da dalan ake yi kuma kirkiro euro din nan ai kasashen suna kasuwancin su kuma suna moriya daga wannan nau'i na kuɗi na euro wanda afirka ta yamma ta yi kokarin kirkiro eco wanda wasu dalilai da ya kawo wanda muka yi ta bayani a bayan su musamman yadda gwamnatin afirka ta yamma ta kashi kashi biyu akwai bangaren da suke karkashin faransa akwai bangaren da suke karkashin ita ita birtaniya wanda eh, muka buga kuskure wanda a zahirin gaskiya najeriya ne fi kamata ce ta amfana da wannan kuɗi na afirka ta yamma saboda kasancewan sama da kashi arba'in na faɗin tattalin arzikin afirka ta yamma najeriya take da shi to masana ruwa nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe hasai mai rumfan nan ba tukara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu malam yashebu aliyu ne wani masalin tattalin arziki a birnin abuja da ni awal kunyi da na shirya nake cewa sai wani jikon kokari ya zub da samiyar kura su kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare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 Allah kuma ya albarkaci mulkin su Allah kuma ya shiga lamarin su daga karshen ya san talaba George ina duk al'ummar Najeriya fatan alheri da shugabannin mu da aka rantsar da su sashen Hausa na gidan Radio Iran na Sanusi Madattai daga nan jihar da magaram jamhuriyar Nijar a wannan rana ra'ayina shine akan fara kunno kai da damunar banatai a kasar mu Nijar to da wannan dai nake kira ga gwamnatin kasar ta mu ta Nijar a karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazum Muhammad da cewa ya kamata tun wuri gwamnatinsa ta ɗauki matakan din hana maimaituwar abin da ya auku a wasu sassan kasar ta ta nijar na ambaliyar ruwa a bara sannan kuma yana da kyau gwamnatin shugaba muhammad bazum ta raba wa manoma iri na zamani da taki na zamani da maganin kashe kwari ko kuma ta karya su akan farashi mai rahusa ta yadda manoma za su iya saye cikin jin daɗi ba tare da takura ba domin samun tsabtatacce kuma ingantaccen noma mai yawa a ƙasar mu nijar daga ƙarshe ina mai addu'ar allah subhanahu hu wata ta'ala ya ba mu ruwa daidai karhin mu da damuna mai albarka ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai da Magaram Nijar Assalamu alaikum BOS Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina Gwarmaji da karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu. Yau zan yi amfani da wannan dama da kuka bamu ne na yi Allah wadai da wasu 'yan kasuwanni da suka rufe gidajen mayukansu a kasar mu Najeriya sakamakon cire tallafin man fetur da sabon shugaban kasar mu Najeriya Ahmad Bola Tinubu yayi. Muna Allah wadai da wannan mataki da suka dauka duba da cewa dai ko da an bar wannan tallafin tallafin man fetur mu 'yan ƙasa ba mu fiye gani a kasa ba sai dai mu gani a ƙarƙashin su daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya wargaza aniyar duk wanda yake da hannu wajen jefa talakan Najeriya cikin mawuyacin hali na gode BOH Tehran tashi lafiya mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. sashen hausa na radio voh tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agades jamhuriyar nijar bugu da ƙari mamba ne na ƙungiya ta masu kira da saurare ta afirka a yau na shigo shiri ina son a bani dama in ba da ra'ayina saman jihar mu ne ta agades to mu kiran da mu wajen al'umma wanda suke da abun hawa kas su gani cewa duk kwanar da za yi ko kuma duk lungon da zaka yi ka jami'an tsaro suna neman su tambaye ka du to wannan abun kiran da mu wajen al'umma su ba jami'an tsaro wannan haɗin kai saboda wannan abu da jami'an tsaro suke a baya bayan na a jihar agades gaskiya ya kawo sauƙin yadda ake samun kashe-kashen mutane ko kuma ka can an kwace mutum moto kiran da za mu wajen jami'an tsaro su yi aiki saman doka ba bugun mutane ba takurawa saboda akwai rahotanni wanda sun nuna har bugu masu nayi to kenan ka gani mu kiran da za mu wajen al'ummar gari wanda suke da abun hawa jami'an tsaro yana da inci iya tseda ka ka tsaya ba gudu ba za ka yi kenan ka gani wannan abu yana cikin aikinsu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ga kidada da irin ne muka fatan alkhairi. na dai Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa gijin Ure Nijar jihar Maradi. Ina muku fata na alkhairi. Fatan duka 'yan Najeriya da aka gabatar da shi na rantsar da shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da fatan Allah ya tanya shi kuma Allah ya sa shi dibi Allah ya dibi annabi ya dibi cikin da cikin kasa halin da kasar Najeriya take ciki. Mu dai abin da muke kira ga gona Ahmad Tinubu ke kawo kwanciyar hankali cikin ƙasar Najeriya kashe-kashe mutane da aka yi Allah ya kawo mana sauƙinsa Allah ya kawo mana zama lafiya kenan kiran da muke mai 'yan Najeriya a tanya shi addu'a Allah ya sa mulkinsa lafiya ya kare sa lafiya kuma shi Buhari da Allah ya kawo tafiya ƙarshen aikinsa to Allah ya saka masa da alkhairi ai dama ita duniya haka take in ka shafka alkhairi zaka janci alkhairinka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 آموزش zaboni فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na da biyu idan ba a manta ba a cikin darasin da ya gabata an je cewa muhammad tare da waɗanda suke tafiya yawon buɗe ido da su a wato lardin fars kenan da ke cikin iran sun je makabartar da aka rufe hafiz ɗaya daga cikin masana kuma marubucin waƙoƙi na tarihi a iran to a yau muhammad tare da masu masu jagora sun je makabartar da aka rufe sa'adi ɗaya daga cikin marubutan waƙoƙi a iran na tsawon shekaru ɗaruruwa da suka gabata wanda ya kwashe lokaci yana neman ilimi a kasashen duniya daban-daban musamman kasashen da ke cikin yankin gabas ta tsakiya a yau dai za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora dangane da rubuce-rubucen da sa'adi ya yi na littafan waƙoƙi da kuma littattafai na hikayoyi da kuma kasashen da ya ziyarta da suka hada da iraki da sham hijaz india china da wasu kasashen afirka sai a kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. اینجا نن آرامگاه هوبری شاعر مواکی شعر واقع شعرها واقوکی اشعار نوعین واقوکی کنار گپی باغ لمبو دلگوشا میبود زوچیا نام دارد سوننسا زیبا میکاو سالها شکرو پیش از کپین حافظ معلم حافظ او زندگی می است شی یا کسنچه چه یه پایان کرشه عمر رایوه سالهای پایانی شکرون کرشه همین wannan ko sun wuce besiyar jolib mai kayatarwa sosai mahal wuri ma'aruf sananne goleston wuri mai furanni buston lambu دیوان littafin waƙoƙi همه جا کوینا دنیا دنیا کمی کدن من خانده ام نی نکرنتا حکایت حکایه کتاب لطفی جالب ای تروه او نوشته است شی یا مجموعه گونگو درست است هکنی در حال احال سفر تفیه او بوده است شی یا چی؟ تحصیل کراتو بغداد برنن بغدازا او رفت شی یا او سفر کرد شی یا کشور کسه آن موجود است شی اکوی شی باقها. لمبونا با صفا می کونگنی شاید میوه به همین خاطر سبود هکن قدر گرگودن هکا آب و هوا یعنی این اسکا گلستان ها وراره ماسو پرنی آنها سخن گفته اند سو سنی مگنه To madalla an saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri namu na yau. saboda haka yanzu sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a ziyarar da suka kai a makabartar da aka rufe malam sa'adi ga tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen farisanci اینجا آرامگاه سعدی است و این باغ کنار آرامگاه باغ دلگشا نام دارد اینجا بسیار زیبا است سعدی پیش از حافظ بوده است؟ بله، سعدی سالها پیش از حافظ در شیراز زندگی می کرده است. او سالهای پایانی عمر را در همین باغ گذراند. بسیار جالب است. پس اینجا محل زندگی سعدی است. این شاعر معروف ایرانی دو کتاب گلستان و بوستان دارد که در همه جای دنیا معروف است من کمی از گلستان سعدی را خانده هم. این کتاب حکایت های جالبی دارد بله سعدی ابتدا کتاب بوستان را نوشته است بوستان مجموعه ای از شعرهای زیبای سعدی است درست است که سعدی همیشه در حال سفر بوده است؟ بله سعدی برای تحصیل به بغداد رفت و پس از آن به چند کشور دیگر سفر کرد سعدی فقط همین دو کتاب گلستان و بوستان را نوشته است؟ خیر دیوان شعر سعدی هم موجود است این دیوان اشعار جالبی دارد شیراز چه باغهای باصفایی دارد شاید به همین خاطر اشعار حافظ و سعدی اینقدر زیباست شاید حافظ و سعدی در شعر خود از آب و هوای شیراز و باغ و گلستانهای آن سخن گفتند تو ما la banda aka saurari wannan tattaunawa da ta gudana a cikin harshen farsanci yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawa tare اینجا آرامگاه سعدی است و این باغ کنار آرامگاه باغ دلگشا نام دارد ونن حبارن سعدی نی ونن لمبو دکی گپن حبارن sunansa لمبو میبود بود اینجا بسیار زیبا است سعدی پیش از حافظ بوده است نن ورینه می و سوسی سعدی یا چه کافین حافظ نه بله سعدی سالها پیش از حافظ در شیراز زندگی می کرده است او سالهای پایانی عمر را در همین باغ گذراند ای سعدی یا کسانچه ینا رایوا a birnin Shiraz shekaru kafin Hafiz. Shi ya kasance ya ƙarar da rayuwarsa a shekarun ƙarshe a cikin wannan lambu. Bisiyar جالب است. پس اینجا محل زندگی سعدی است. da سوسی sosai. Kenan Sa'adi یا رای وسا. این شاعر معروف ایرانی دو کتاب گلستان و بوستان دارد که در همه جای دنیا معروف است. ونن mawaƙi سنن نه ایران. yana da littafai guda biyu gulistan da bostan waɗanda an san su ko'ina a duniya Man کمی از گلستان سعدی را خوانده ام این کتاب حکایت های جالبی دارد نی نا wani abu kaɗan daga cikin littafin sa'adi na gulistan wannan littafi yana da hikayoyi masu ƙayatarwa bale سعدی ابتدا کتاب بوستان را نوشته است بوستان مجموعه ای از شعرهای زیبای سعدی است ای سعدی da یارو ya rubuta بوستان. بوستان یا دوکی دو وسو wasu waƙoƙi masu kyawu سعدی درست است که سعدی همیشه در حال سفر بوده است؟ shin haka ne sa'adi ya kasance yana yin tafiye-tafiye a kowane lokaci بله سعدی برای تحصیل به بغداد رفت و پس از آن به چند کشور دیگر سفر کرد ای سعدی یای تفیا زوا برنم بغدازا دومین کوین علمی باین نن کما یاجی وسو قسashe daban سعدی فقط همین دو کتاب گلستان و بوستان را نوشته است؟ شن سعدی یا ربوتا لطفان گلستان دا بوستان و ودنن لطفی بیو؟ خیر دیوان شعر سعدی هم موجود است این دیوان اشعار جالبی دارد آآ دیوان موقوکی سعدی نن wannan diwani yana da nau'o'in waƙoƙi masu ƙayatarwa. Shiraz چه باغهای باصفایی دارد شاید به همین خاطر اشعار حافظ و سعدی اینقدر زیباست شیراز tana da lambuna masu kyawun gani mai yiwuwa saboda haka nau'o'in waƙoƙin hafiz da sa'adi suke da kyawu ƙwarai شاید حافظ و سعدی در شعر خود از آب و هوای شیراز و باغ و گلستانهای آن سخن گفتند میوه حافظ دا سعدی از کن واقو چنسو سنی مگنگنو دا داما دنگن دا یعنی این اسکا نابرن شیراز دا کمالن بنا گمی دا وراره ماسو پرنید madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa da tarjamata a cikin harshen hausa muhammad tare da mai yi masu jagora a wannan makabarta da aka rufe da daddan mawakin iraniyawa wato hafiz kenan wanda ya rubuce rubucensa kimanin shekaru 750 da suka gabata aka kuma rufe shi a birnin shiraz da ke nan cikin iran sun ci gaba da tattaunawa da kuma taɓo wasu daga cikin muhimman abubuwa da ya yi na taimakon jama'a da kuma ƙara yada ilimi da kuma yada ɗabi'u na addinin musulunci tsakanin jama'a domin kyautata rayuwa ta zamantakewa don ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani sabon darasin kafin nan sai na yi godiya ga dukkan waɗanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama julai da rikishin afefe da kuma malama kudusiyan musamman da ta taimaka wajen hada wannan shiri da tarjan wasu kalmomi a madadin su baki ɗaya da waɗanda aka ji su da ke muku fata da heri a tarbin mu a shirin wani gaba. don sai shirin mana karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da dama da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu dubi ne akan wani batu mai taken dushewar daular Amurka. wanda yake magana akan koma bayan da amurka take samu a wannan lokaci a duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana rikici ko jayayya ko fada da yake faruwa a kan yankin da ke tsakanin asiya da turai da aka sani da eurasia ya zama wani jigo mai muhimmanci na raguwa da kawo ƙarshen tsarin yammacin turai a matsayin wanda yake a tsakiya sauran ƙasashen duniya na masa ɗawafi domin share fagen bayyana wani tsari da bangarori masu yawa zai zama suna da bakin faɗa a cikinsa kuma ya zuwa yanzu dalilai suna ƙara bayyana akan yadda ƙawancen da ke tsakanin rasha da china da waɗanda suke tare da su yake ƙara samun ƙarfi da kuma wato ƙaratar samun nasara kafafen watsa labarun turai da na amurka hadda ma na larabawa masu yi musu rake a siyasarsu suna ƙoƙarin bayyana cewa amurka kamar wata daula ce wacce ta zo ta tabbata a doron ƙasa ba tare ta samu koma baya ko ta rushe ba suna bayyana cewa wannan daula ɗin tana da wani tsari a cikinta da yake ba da damar da ko ta yi rauni za ta iya sake sabunta kanta da kanta ta dawo da ƙarfinta saboda ci gaba da sarrafa duniya kamar yadda take so wannan tunani ne da ya kama da mafarkin tsaye irin wanda birtaniya ta yi a baya har tana baiwa kanta sunan daular da rana ba ta faduwa a cikinta abinda hakan yake nufi cewa a duk inda ka sa kafarka a doron kasa a wannan duniyar to za ka samu wani wuri wanda birtaniya take iko da shi idan kana a wani wuri ne da yake da dare to za ka iya samun kanka a wurin da yake da rana wato a bangarori daban-daban na duniya ta shimfiɗa ikonta da mulkin mallakanta a wancan lokacin birtaniya ta yin watsi da gargaɗin da aka rika yi mata cewa zamanin tafa ya kusa zuwa ƙarshe sansanoninta na soja a cikin asiya da afirka sun rika fuskantar hare-hare na masu son kawo ƙarshen mulkin mallaka a rika kai musu hare-hare a tsanani da ma ruguza su baki ɗaya a wasu yankunan misalin haka shine abin da ya faru a yakin umudurman na sudan da kuma yakin da aka yi tsakanin sojojin na birtaniya da mulkin mallaka da 'yan kabilar zulu a nahiyar afirka inda aka shafe su baki daya tare da cewa ƙarshe ɓangaren da yake fada da daular birtaniya da ƙawayenta su ne suka sha kashi a yakin duniya na farko duk da haka an ci gaba da jan kunnen ingila akan abin da zai iya faruwa da ita fa ƙarshe musamman bayan bullar matsalar tattalin arziki a shekara ta 1929 da kuma ƙaruwar 'yan gwagwarmaya da suke son ganin bayan mulkin mallakata a sassa daban-daban na duniya hakanan abin da ya biyo ba na ficewar indiya daga ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya ita ko indiya a wancan lokacin ana yi mata taken kambun masarautar birtaniya shi kuwa juyin halin da ya faru a kasar sin ya zama wata babba alama ta sake rage tasirin birtaniya sannan kuma cin ƙasar birtaniya ta yi a yakin mashigar ruwa na swiss na ƙasar masar kenan a lokacin jamal abdul nasir har ma ana bayyana cewa wancan harin da bangare uku suka kai wato faransa da birtaniya da haramtaccen kasar isra'ila shine kusar da aka buga a kan akwatin gawar birtaniya wato daga shine birtaniya ta koma bayan da har yanzu bata sake farfadowa ba ko kuma tarihi ya mai da ita cikin kundinsa ya rufe shafinta a matsayin daula ta farko wacce ta fi tasiri a duniya kamar yadda tarihin da ya yi da dauloli magabata tun dauri har zuwa lokacin birtaniya watakila daular roma ita ce za a iya tunanowa ko kuma daular usmaniya ta turkiya da ma wasu mabambantan da gaske ne cewa churchill firaministan birtaniya ya zauna a tsakanin stalin na soviet da roosevelt na amurka a yayin taron da aka yi a malta sai dai a wancan lokacin ta bayyana a fili cewa churchills din ya zauna ne a matsayin wanda yake wakiltar daula ta uku mafi tasiri a duniya wato bayan amurka da soviet wanda a da ita ce ta farko sannu a hankali kuma tasirin birtaniyan ya ci gaba da raguwa har ta kaga inda take a yanzu to a wannan lokacin kwatankwacin abin da yake faruwa da amurka kenan kuma tun a shekarun baya da makaran da ya shuɗe masana suke ta gargaɗin amurka akan cewa zamanin da take cin duniyar ta babu tsinke fara kusa zuwa ƙarshe kuma tuni a duniyar nan ma an ɗora girkin taliyar da amurkan za ta yi wacin ƙarshe masana irin su fuko jibon tuwambi brzezinski da paul kennedy duk suna cikin na gaba-gaba da suke ja wa amurkan kunne da yi mata gargaɗin cewa lallai alamun gushewar daulata sun fara bayyana batun samun koma ba na dauloli yana faruwa ne a ƙarƙashin wasu jerin dokoki na zamantakewa da tattalin arziki da suke bambanta daga lokaci zuwa lokaci ba wai haka kawai yake faruwa kara zube ba wannan yankin na yammacin asiya kuwa wanda ake kira da gaba tsakiya ya rika taka rawa tsawon tarihi wajen rugujewar manyan dololi. a tashin farko tsarin tattalin arziki na jari hujja yana tattare da wata siffa ko yanayi ko wani ɗan ba a cikinsa wanda shi ne yake zama wato dalilin rushewar wannan tsarin misali masanin tattalin arzikin nan mafi shahara a ƙarni na 19 karl marx ya faɗa a cikin nazariyarsa dangane da jari hujja cewa gwargwadon yadda za a sami karuwar ci gaban kere-kere na zamani to tsarin jari hujja zai rika gina wa kansa da kansa kabarin rushewa da zuwa yanzu kuwa abin da yake faruwa kenan inda wannan ci gaban da yake a mataki na farko na biyu na uku har yanzu zo na hudu inda aka samar da injina da na'urori da ma mutum mutumi mai tunani shigen na mutum suka mayar da miliyoyin 'yan kwadago zuwa marasa aikin yi a ƙarshe kuwa an kafa runduna ta masu adawa da jari hujja abin da yake faruwa shine ƙasashe da suke a gefe suke tasowa sannu a hankali suna ƙara girma shine abin da yake faruwa da kasar wato china to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu kwararre ne amma ba don mun karkare wannan batu da muka buɗe ba akan alamun dushewar daular amurka a duniya muna fatan za ku kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jin yadda ci gaban shirin zai gudana. kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to don na zamu gagari sai Allah kai gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya